Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 29 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Sarfila hashin gomelle tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farkin kamu wannan shirin. a cikin shirin za ku cewa wasu 'yan bindiga a yankin naja delta sun yi awon gaba da wasu ma'aikatan kamfanonin mai haka kuma za a cewa fursunoni bakwai ne suka rasa rayukansu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani gidan yara a birnin jos muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan fama da ake da 'yan bindiga a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamu amma da farko sai mun fara shan labaran duniya. sabbin mutanen da suka kamu da cutar covid-19 samfurin omicron wajen shida a scotland gwamnatin scotland yau litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba amma ana ganin wasu daga cikin al'umma suka kamu ba ta wajen tafiye-tafiye kai tsaye ba an kuma gano wasu mutane biyu ɗauke da cutar ta omicron a kanada jiya lahadi ministan lafiya ta lardin ontario da ke gabashin canada christine elliott ta ce ce mutanen na Ottawa sun je Najeriya ne wanda ba ta yankin kudancin Afirka inda aka gano nau'in cutar. Jami'an lafiya a kasar Netherlands sun ce wasu mutane sha uku da suka iso kasar kwanan nan ta wasu jiragen sama da suka taso daga Afirka ta kudu. Gwaji ya nuna suna ɗauke da nau'in Omicron na cutar corona. fasinjojin na daga cikin gungun mutane 61 da aka gano suna dauke da cutar bayan isowarsu daga amsterdam ranar juma'a a vienna bayan tsawo na watanni biyar ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 a yau litinin kuma a karon farko tun bayan da sabon shugaban kasar ya hau kan karagar mulki a Iran. Kamar a tattaunawar har zagaye shida da suka gabata wanda aka fara a watan Afrilu yanzu ma Amurka ta shiga tattaunawar amma ba kai tsaye ba kamar a yarjejeniyar 2015 wacce aka fi sani da joint comprehensive plan of action iran za ta yi magana kai tsaye da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta 2015 <laughs> birtaniya china faransa rasha da jamus tare da jami'an diplomasiyyar turai da ke ta kai da kawowa domin yin shawara da bangaren amurka muhimmin abin dai shine sake farfaɗo yarjejeniyar da ta takaita shirin nukiliyar iran na tsawon shekaru goma zuwa sha biyar a madadin sassaucin takunkumi amurka ta fice daga yarjejeniyar na shekarar 2018 a lokacin gwamnatin shugaban amurka donald trump bayan da iran ta fara nokewa daga cika alkawuran da ta ɗauka. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna da wata guda mai cike da aiki a gabansu yayin da suke fuskantar wa'adin aiwatar da manyan ayyuka na kasafin kuɗi da tsaro kuma abin da 'yan jam'iyyar Democrat ke fatan shine kammala fasalin ayyukan dala triliyan biyu na kula da lafiya yanayi da ayyukan hidima na iyali. Batun da ya fi muhimmanci ga majalisa shine kuɗin gudanar da gwamnatin tarayya. Yarjejeniyar da aka yi a ƙarshen watan Satumba ta baiwa hukumomin gwamnati daman ci gaba da aiki har zuwa ranar uku ga watan Disamba. Amma hakan na nufin zuwa ranar Juma'a akwai bukatar a kulla sabuwar yarjejeniya domin kaucewa rufe gwamnati. ba da jimawa ba majalisar za ta buƙaci ɗaukar mataki game da batun iyakar yawan bashin da za a iya ci ta hanyar haɓaka matakin da ake ciki ko kuma dakatar da adadin bashin da aka bada wa ma'aikatar baitul mali izinin bayyanawa Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce a yau litinin sun kama mutane kusan talatin da ake zargin su da kai hari cikin dare a ofishin 'yan sanda da nufin kamawa tare da kashe wani mai ciwon kwakwalwa da ke tsare wanda ake zargi da zagin addinin Islama. Shaidu da 'yan sanda sun ce dubban masu zanga-zanga sun kai farmaki ofishin 'yan sanda da ke charsadda da ke gundumar haibar pakhtunkhwa a yammacin lahadi inda suka kona wasu cibiyoyin tsaro da ke kusa da wurin bayan da 'yan sanda suka ki mika wanda ake zargi da aikata saɓan. Hare-haren ya tilastawa 'yan sanda tserewa tare da wanda ake tsare da shi, kamar yadda shugaban 'yan sandan gundumar Asif Bahadur Khan ya shaidawa manema labarai. Wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna ofishin 'yan sandan na konewa. kasar rasha ta faɗa jiya litinin cewa ta sake yin wani gwajin makami mai linzami na zircon a daidai lokacin da manyan kasashen duniya ke rige-rige wajen ƙera makamin na zamani rasha amurka faransa da china duk sun yi ta gwajin abin da ake kira hypersonic glide vehicles wanda aka bayyana a matsayin abin da ke da saurin akalla maci biyar a wani bangare na kammala gwaje-gwaje na makami mai linzami na rasha jirgin ruwan yakin admiral gorshkov ya harba makami mai linzami na zircon a tekun barents mai nisan kilomita 400 in ji ma'aikatar tsaron ƙasar. ma'aikatar ƙungiyar ta ce an cimma nasara inda ta bayyana gwajin a matsayin nasara. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wasu 'yan bindiga dauke da makamai da ke yawo kan ruwan yankin naja delta sun yi awon gaba da wasu ma'aikatan kamfanonin mai a gabar ruwan jihar bayelsa wakilinmu na yankin naja delta lamida abubakar ya aiko mana da wannan rahoton Wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan fashin kan teku ne a jihar Bayelsa sun kai wani hari kan wasu ma'aikatan kamfanonin mai guda biyu a gabar ruwan Okroma da ke karamar hukumar Brass a jihar ta Bayelsa. Bayanai dai sun nunar cewar 'yan bindigan sun yi awon gaba da ma'aikatan kamfanonin mai a yankin da suke kokarin hawan wani jirgi a gabar ruwan Okroma inda dai aka nunar rayuka da dama sun salwanta a yayin garkuwa da ma'aikatan na kamfanin mai kan haka ne ma na tuntuɓi wani basaraken gargajiya a yankin na okroma chief nange james kuma ga abin da yake cewa some sea pirates attack oil workers, it is true that some persons are still missing. Yana cewa ne wannan labarin na kisan ma'aikatan kamfanin mai tare da garkuwa da su gaskiya ne. Ya ce muna sane da cewar 'yan bindiga na kan ruwa sun yi garkuwa da ma'aikatan kamfanin mai a yankin namu kuma mun tabbatar da cewa an kashe mutane da dama daga cikinsu kuwa har da jami'an tsaro sannan kuma gawakin da muka gani to ne aka kwashe su zuwa wuri na musamman a karamar hukumar ta Bras muna zargin tsofaffin 'yan bindiga da ke tada kayar baya a yankin na Niger Delta waɗanda a halin yanzu suna zaune ba su da aikin yi da aikata wannan ta'annati ina tabbatar maka da cewa masarautarmu ba za ta aminta da waɗannan kashe-kashe ba na babuli babula a gaɓar ruwayen yankin na Niger Delta ruwa na kowa da kowa ne. For me, I will not support taking of innocent person's life because the waterway Shi ma wani ganau ga abin da yake cewa. A wicked the name and the sea pirates attack colon oil workers. Uh, they've been able to uh, get about three cups and uh, others are still missing. Yana cewa ne suna na Eric Wuke ya ce 'yan bindigan kan ruwa sun kai hari kan ma'aikatan kamfanin mai na Ajib da kuma kamfanin com Oil a gabar ruwan Brass da ke jihar Bayelsa kuma rayuka da dama sun salwanta a bisa ga haka hankulan mu sun tashi kuma direban da ke tukin wannan jirgin shi ma an neme shi an rasa al'ummomin yankin na okuruma da shugaban karamar hukuma da jami'an tsaro muna gudanar da wani taro domin da lalabo mafita na ganin an ceto su. Rundunar 'yan sandan Najeriya ita ce take kula da rayuka da ɗimbin dukiyoyi a jihar ta bayarsa kuma ta tabbatar da faruwar lamarin. DSP Asmin Boswad shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa an kama su dai amma ba a hallaka wasu ba rahoton da muka samu kenan su shida ne ma an ɗauke su a jeji wato gaban ruwa kenan gurin da su zo su shiga jirgi saboda su haye zuwa wani location a cikin ruwa mun riga mun yi magana da su navy da su jtf dai jami'an tsaro da suna nan suna aiki a nan a je a yi bincike a san ko an ɗauke su zuwa ina ne ko kuma dalilin da ya sa ma ka ɗauke su. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida Lamidu Abubakar. Jiya Lahadi ne wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a gidan yaron Jos, lamarin da ya haddasa fargaba da asarar rayuka. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Kwantirolan gidan yarin jihar Plateau Samuel Aguda ya ce fursunoni guda bakwai ne aka kashe a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a gidan yarin a jiya Lahadi. Kontrolan ya ce sun kuma cafke wasu maharan ana kuma gudanar da bincike. Ya kuma ce sun rasa jami'ansu guda ɗaya a lokacin gumurzun yayin da jami'i guda da ya samu raunuka yana kwance a asibiti ana mishi jinya. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta yi nasarar cafke fursunoni guda tara da suka yi yunkurin tserewa bayan 'yan bindiga sun fasa gidan yari a jiya Lahadi. Wata takardar sanarwa daga rundunar 'yan sandan na jihar Plateau ta ce wani ɗan fursuna guda kuma ya miƙa kansa a wurin 'yan sanda. Sanarwar ta ce kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartholomew Onyeka ya jaddada cewa jami'an tsaro sun yi kokarin hana bata garin gudanar da mugun aikin nasu. Wani mazaunin jihar Plateau Tanko Yusuf ya ce lamarin ya auku ne yayin da yake wucewa a daidai kofar gidan yarin na Jos. Ya kuma bayyana cewa tun farko ya kamata jami'an tsaro suna da masaniya saboda irin sakonni da ake ta yadawa na cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram za su kawo hari a jihar Plateau. Don kwanakin baya akwai rahoton da ya yawo a social media akan za a kawo hari boko haram za su yi kaza za su yi kaza wanda ya kamata a ce jami'an tsaro suna da masaniyan wa'annan abubuwan sun ɗauki mataki a wayannan wuraren da aka bayyana akan za a iya kawo musu hari amma bai kamata a ce a gari kamar jos yadda wurin correctional center yake tsakiyan ofishoshin jami'an tsaron nan a ce har mutane kamar haka sun shiga wannan gurin ko ma me ya faru bai kamata a ce har mutumin da bai san komai akan tsaro ba ya zo ya shiga ma jami'an tsaron najeriya gaskiya wannan abun kunya ne ma jami'an tsaron najeriya hamisu do Doguwa da ke sharhi kan lamura a Najeriya ya ce dole sai an samu ingantaccen tsaro a ciki da wajen fursunoni kafin a dakile matsalar fashe-fashen gidan yari. Zaki mamaki ko wani da yake sauraro zai mamaki. Da yawa daga cikin fursunoni wanda suke zaune a gidan yari yanzu suna da wayoyi. Kai da yawansu ma suna da Facebook account. da whatsapp account ma'ana suna cikin prison ne amma suna iya magana da mutanen waje su yi harkokin da kowa yake yi saboda haka za dole ne a samu matsala idan suna so za su balle daga prison suna iya magana da mutanen waje a kawo musu tsaro inda sali a samu yan sandan ciki a cikin prisonin suna tare da su domin su kan kawo rahoton abubuwan da yake faruwa a bangare guda kuwa gwamnatin jihar plateau wacce ta yi tur da harin ta kuma ce dole sai an samu matakai masu inganci da za su kawo ƙarshen hare-haren fasa gidan yari da ake yawan samu a Najeriya. Bayanai na cewa an ga gawarwaki guda shida a safiyar yau Litinin a wurin da lamarin ya auku. Yayin da jami'i guda na gidan yarin a jiya Lahadi ya rasa ransa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma lokaci ya sani shi abin malumfashi zai shigo mana rahotonsa na musamman. A Najeriya bayan shafe kusan watanni uku da ɗaukar tsauraran matakai wanda aka yi ittifakin zai taimaka gaya wajen yakin da ake yi da 'yan bindiga. Jama'a da dama sun sha wahala ta fuskar rashin samun kafofin sadarwa kamar yadda aka saba ta wayar salula gefe guda kuma masu fatauci da kuma sayan kayan abinci a kasuwa don su ci da iyalinsu su ma sun ɗanɗana su. Tabbas an sami nasarori amma hakan bai hana kai hare-hare ba a wasu sassa da kuma ƙauyuka tare da garuruwa. Ah, to ai ko a makon da ya gabata dai 'yan bindiga sun jera kwanaki kusan uku suna kai hare-hare a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Wannan ya jinyo cece ku ce a arewacin Najeriya Harin na hanyar Kaduna zuwa Abuja ya sanya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin rundunonin tsaro inda ya ba su umarni na ƙara matsakaimi don dakile ayyukan mahara. Wannan ya sanya an shiga cikin dazukan da ke kan hanyar ta Kaduna inda aka fatattake su wasu kuma aka kona musu mashinan su na hawa da kuma mafakarsu na cikin daji tare da kashe ɗaya daga cikin manyan jigoginsu. Kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel arwa ya yi jawabi ga manema labarai game da waɗannan al'amura. To yanzu da muke wannan magana kamar yadda aka sani akwai kwararan matakan tsaro wadda aka sake ɗauka a hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma sauran wuraren. In ana bibiyar abubuwa da ke faruwa akwai zama na musamman wada aka yi a babban birnin tarayyar Abuja inda shugaban ƙasa da manyan hafsan hafsojoji su ma sun tattauna. Kuma idan aka yi la'akari da wannan hanyar a yanzu da muke wannan maganar za a fahimci cewa akwai alamomi wadda ke nuna da cewa akwai abubuwa wadda aka ɗauka a wannan hanyar wadda ba za mu iya magana a kansu gaba gadi ba. Arwan ya kuma bayyana buɗe layukan waya don sauwaƙawa jama'a su sami hanyar sadar da zumunci tsakanin su da 'yan uwa. Amma kuma ya jaddada ci gaba da amfani da tsauraran matakan da aka ɗauka domin kare rayukan jama'a da kuma dukiyoyinsu. gwamnatin jihar kaduna ta sanar da hukumomi wadda suke da alhakin taushe layukan wayoyin salula da cewa a bude waɗannan kafafen da aka taushe dalilin haka shine jami'an tsaro wadda su kunshi sojoji da 'yan sanda da 'yan sandan ciki da kuma sauran jami'an tsaro wadda su suka nemi a yi wannan a taushe layukan waya a watan oktoba da ta gabata yau sun sanar da gwamnatin jihar kaduna da cewa ana iya bude wannan layukan ah, sadarwa to bayan haka kuma su jami'an tsaro sun sanar da gwamnati da cewa lalle lallai wannan taushe layukan wayar salula da aka yi an samu biyan bukata an samu nasarori waɗannan ba da dadewa ba su da kansu za su yi muku bayani daga karshe kuma sauran dokoki wadda gwamnatin jihar kaduna ta sanar a watan da ta gabata suna nan take na farko shine har yanzu gwamnati bata yarda ko kuma ta haramta zirga-zirga na babura wadda ake a duk faɗin jihar kaduna sannan kuma akwai doka wadda aka hana saran ice a dazuka ko domin a katako ko kuma gawayi har waye kuma akwai ƙananan hukumomi wadda aka hana sai da man fetur a jarkuna da sauransu duk wayannan dokan a sinanin sannan kuma gwamnatin jihar kaduna ta jinjina masu jami'an tsaro domin sun ciri tuta idan aka yi la'akari da abubuwa da dama wadda suka faru a har wa yau kuma gwamnatin jihar kaduna tana amfani da wannan damar ta jinjina wa al'ummomin jihar kaduna musamman ma wa'yan da wannan taushe layukan ta sama muna amfani da wannan damar mu ba su haƙuri mu kuma nuna masu da cewa wannan sadaukarwa ce wadda dukkan mu muka yi tana jihar zamfara makociyar jihar ta kaduna kwamishinan 'yan sanda cp alkana bayani ya yi na irin nasarorin da suka samu a ƙarshen mako wajen yaƙi da 'yan bindiga a cikin nasarorin da muka yi mun samu bindigogi ak-47 guda goma mun samu wata mace mun kama ta mai suna fatima lawali tana dauke da ammunition 991 wanda kuma dama ta kai wani dan ta'adda mai suna ado alero sanan shi abdullahi muhammad mun kama shi ne da damomin wiwi ya ce shi yake kai ma bandit wiwi a cikin daji banda zamfara yana kai musu ma a kaduna a katsina kebi sokoto har da niger state ranar mun kama wani shi wannan fashi ne haɗa kai da su wasu yan bandi suka je wanke kwanan baya sun je akan mashin ya kai ɗari suka kwashi ke kusan ɗari biyu da hamsin samaila lalawali da murtala bello sun suke damun mu a kasan kaura na moda to babban lamari dai malama fatima ya shekara talatin da aka kama da harsasai kusan dubu kuma an kama ta ne tare da mijin kanwata wanda shi ne ya jefa ta cikin wannan mummunan aiki kamar yadda dai ta yi bayani lokacin da take amsa laifukan da ake zargin ta aikata sama'ila ya daga nan zamfara zuwa gada na zo solo a kowane tafiya an yi aike ki nawa ake baki tafiya farko an bani dubu hamsin na biyu fa dubu talatin yanki na ke kai wannan alshashi din Ina asuwa da zuwa gara zuwa dan cibga ga zuwa aro ali shugaban yan ta'adda alshashi kwara guda nawa ne kwara dubu ba kwara tara wannan aiki na riga na ini da na sani ba take ina gargadi gare mu mata ba sana'a ba ce ta kwarai muna ɗauka muna kai masu suna hana musulmi yan uwanmu zama lafiya ana kakkashe su wasu ana ji masu kuma mu asada niyyar kai masu mukamanta suna zuwa suna kashe jama'a waɗannan da ma wasu sauran bayanan nasarorin da suka samu dangane da wannan aiki da suka sanya gaba a zamfara ya sanya gwamnan jihar bello matawallan muradin ya yi albishir ga 'yan jihar a ranar asabar dinnan da ta gabata inda yake cewa litinin dinnan yau za a ba da umarnin buɗe layukan sadarwa da kuma buɗe kasuwanni dangane da sauƙin da aka samu na hare-haren mahara da kuma ayyukansu. sun wa al'ummomin jihar zamfara da na kaduna rai a sa'ilin da na neme jin ta bakinsu game da wannan lamari sunana lawal ibrahim daga magami matsayina dan kasuwa muna murna muna farin ciki da abin da gwamnatin jihar zamfara ta yi na buɗe mana kasuwanni da network kuma an yi wannan ne don mu kuma muna godiya allah ya saka mata da alkhairi Sunana injiniya Murtala daga garin Anka. Alhamdulillahi muna godiya ga gwamnatin jihar Zamfara karkashin jagorancin Dr. Bello Matawalan Maradun. Yau na wayi gari cikin farin ciki na jin za a buɗe network da sauran kasuwannin jihar Zamfara. Mun yi farin ciki saboda buɗe wannan network shi zai ƙara ƙarfafa mana duk da yake an ɗauke shi ne a bisa lalura. kuma alhamdulillahi mun ga alfanun abun abun ya tasiri gare mu saboda kai hare-haren da ake yi an samu kusan kashi hamsin cikin ɗari an samu sauki sai dai an tauyu dole ne dama in za a yi gyara to sai ya kasance mutane sun ji ga jikinsu muna fatar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma a ci gaba da samun zaman lafiya kamar yadda aka samu Allah ya dafa masa a cikin dukkanin al'amuransa da sauran makaraban gwamnatin shi sunana abdulmalik sa'idu mai biredi a hakika gaskiya ba wani ba duk al'ummar jihar zamfara suna cikin matukan murna da wannan mataki da gwamnatin jihar zamfara ta dauka na dawowa da ci gabar kasuwancin da an ka yanke na watanni na wasu ƙananan hukumomi kafin haka al'umma sun shiga cikin wani yanayi musamman kananan kasuwa da ke zuwa ɗannan kasuwanni wanda alhamdulillahi dawowa da waɗannan al'amura zai taimaka matuƙa gaya wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin jihar zamfara da kuma walwala muna roƙon allah ya sa haka shine sanadiyar ƙara kawo zaman lafiya a jihar mu ta zamfara suna na mala yakubu dan garin nan dawo da sabit da aka yi game da ɗage shi da aka yi wajen kwana sattin da wani abu ya haifar da matsaloli da yawa ya dakatar da wasu harkoki na bizines saduwa da 'yan uwa kuma a wannan lokaci ta'addancin ya ƙara ƙaruwa amma wasu wuraren an samu to amma hanyar da talaka yake bi ita aka fi tarewa ita ce hanyar Abuja tunda talaka bai da kuɗin zuwa ya hau jirgin ƙasa ba. Game da sabin da aka yi, gwamnati ta yi niyya da kyakkyawan manufa ne, to amma sai ya kasance kuma aka samu akasi. To da haka alhamdulillah tunda an ɗage yanzu, to Allah sanya ya zama shine alheri. Alhamdulillah. a halin yanzu za a ci gaba da fafutuka da kuma kokarin dakile sansanonin 'yan bindiga a dazukan da ke najeriya shi abin malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani sha'abin malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice daren nan na yau litinin ne ake bikin karrama gwarzayen shekara a haujin kwallon kafar duniya da aka fi sani da ballon d'or a birnin paris na kasar faransa an dawo da bikin ne a wannan shekara ta 2021 bayan da aka dage na shekarar bara ta 2020 sakamakon annobar coronavirus. zaratan 'yan kwallo talatin ne ke cikin jerin sunayen 'yan takarar gwarzon shekara na bana da suka hada har da dan kasar argentina lionel messi da ke taka leda a kungiyar psg da ya lashe lambar a biki na karshe da aka gudanar a shekara ta 2019 kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta tabbatar da daukar tsohon kocin RB Leipzig Ralf Rangnick a zaman sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar na riƙon kwarya bayan sallamar Ole Gunnar Solskjaer Rangnick ɗan ƙasar Jamus mai shekaru 63 zai baro ƙungiyar Lokomotiv Moscow ta ƙasar Rasha inda yake a matsayin manajan bunƙasa lamuran wasanni. Da farko da ya kocin bai da sha'awar karɓar aikin na United saboda kasancewarsa na ɗan takaitaccen lokaci na watanni shida kacal. To amma kuma daga bisani ya amince da ta yin bashi aikin ba da shawarwari na tsawon shekaru biyu a United ɗin bayan kammala aikinsa na koci na riƙon ƙwarya. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta nada wasu kwamitocin daidaita al'amura a kasashen Afirka biyu wato Chadi da Gini. Matakin ya biyo bayan rigingimu da ake fama da su a hukumomin kwallon kafar kasashen biyu da har yanzu ba su da tabbatattun zababbin shugabanni. Al'amarin kasar Chadi dai ya biyo ne bayan janye dakatarwar da aka yi wa kasar daga wasannin kwallon kafa na kasa da kasa sakamakon katsalandan na gwamnatin kasar. A kasar Gini kuma an gudanar da zaben shugabannin hukumar kwallon kasar. to amma hukumar fifa ta ce zaɓen na tattare da magudi da saba dokoki an dora wa kwamitocin alhakin daidaita al'amura a hukumomin kwallon kasashen biyu tare da gudanar da zabukan sababbin shugabannin hukumomin inda na da kuma aka kara masa da aikin ci gaba da tattaunawar da aka soma da sasantawa da daidaitawa tsakanin hukumar kwallon kafa da gwamnatin kasar a kasar kenya kuma an ci gaba da tsare shugaban hukumar kwallon kasar nick Muenda. bayan da aka gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumar aikata laifuka hudu da suka shafi almundahanar kuɗaɗe hukumar binciken manyan laifuka ta kasar ce ta tuhumi moyanda da wasu mutanen da aikata laifin wawo da kuɗi da adadinsu ya kai kimanin dala amurka biyu. moyanda ya kasance tsare a gidan kaso tun ranar juma'a sa'ad da aka sake kama shi karo na biyu bayan ba da belinsa a kamun da aka yi masa na farko makonni biyu da suka gabata takardun shigar da kara na 'yan sanda sun bayyana cewa ana tuhumar menda da wasu waɗanda ake zargin sun aikata laifin ne tsakanin hudu ga watan maris zuwa 31 ga watan mayun wannan shekara a ranar alhamis da ta gabata hukumar kwallon kafar kasar ta bada sanarwar cewa an kai karshen tuhumar da ake yi masa a yayin da kotu ta maida masa da kuɗin sa da ya biya na neman beli to amma kuma daga bisani 'yan sanda suka ce wata karar ce dai amma ba tuhumar almundahanar kudaden ce aka rufe ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida da sanyin na, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. sabbin mutane da suka kamu da cutar covid-19 samfurin omicron wajen shida a scotland gwamnatin scotland yau litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba amma ana ganin wasu daga cikin al'umma suka kamu ba ta wajen tafiye-tafiye kai tsaye ba an kuma gano wasu mutane biyu dauke da cutar ta omicron a canada jiya lahadi a vienna bayan tsawo na watanni biyar ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 a yau litinin kuma a karan farko tun bayan da sabon shugaban kasar ya hau kan karagar mulki a iran kamar a tattaunawar har zagaye shida da suka gabata wanda aka fara a watan afrilu yanzu ma amurka ta shiga tattaunawar amma ba kai tsaye ba kamar a yarjejeniyar 2015 2015 wacce aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action. Iran za ta yi magana kai tsaye da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta 2015 'Yan majalisar dokokin Amurka suna da wata guda mai cike da aiki a gabansu yayin da suke fuskantar wa'adin aiwatar da manyan ayyuka na kasafin kuɗi da tsaro kuma abin da 'yan jam'iyyar Democrat ke fatan shine kammala fasalin ayyukan dala triliyan biyu na kula da lafiya yanayi da ayyukan hidima na iyali. Batun da ya fi muhimmanci ga majalisa shine kuɗin gudanar da gwamnatin tarayya. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabu kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri da karfe shida a agogon Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin matsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin amina bahar Auna ta na gabatar da shirin da kuma julie Lenders Version wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumen ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum